Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so. akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin gina ganuwa kan iyakar mexico wadda ya ce kasar mexico za ta biya abin da za a gina sannan shi kuma shugaban mexico ya ce ba za su sabu da hakan ba firaministan birtaniya kuma tana kan hanyarta zuwa kasar amurka a wani yunkurin kulla wata sabuwar dangantaka ta musamman da amurka sannan hannayen jarin kasashen duniya sun cira a yau alhamis kwana daya bayan gagarumin cirawar hannun jarin amurka na tarihi to kanin labarin kenan yau alhamis 26 ga watan janairun shekara ta 2017 bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar alhamis za mu gabatar da sai bango ya tsage to amma kafin ku ji wannan shirin san mun leƙa jamhuriyar niger mu ji rahoto akan wata yarjejeniyar da aka kulla tsakanin jami'an tsaron jihar indiana nan amurka da kuma takwarorin aikinsu na jamhuriyar niger za kuma kuma dubi matakin da sabon shugaban amurka ya dauka game da alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe cewa zai gina katanga a kan iyakar amurka da ƙasar mexico Assalamu alaikum jama'a. shugaban amurka donald trump a jiya laraba ya ba da umarnin cewa a gina katanga a kan iyakar kudancin kasar da mexico don hana kwararren bakin haure trump ya sanya hannu a umarnin kan bakin hauren a lokacin da ya kai ziyara a ma'aikatar tsaron cikin gida hukumar tarayya da take da alhakin kare iyakokin amurka trump ya shaidawa tashar talabijin abc news cewa nan da watanni masu zuwa za a fara gina katangar kuma ya ci gaba da jaddada cewar ƙasar mexico za ta biya kuɗin katangar it will be in a form perhaps a complicated form And you have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very solid Mexico. Za a bi wani tsari ne ya yiwu tsari mai tsarkakiya kuma ya kamata ku fahimci cewa wannan abin da nake yi zai taimaka wa Amurka, kazalika zai taimaka wa ƙasar Mexico. Muna so mu tabbatar da ɗaiɗaito da ƙarfafa al'amura a Mexico. a wani sako ga al'ummar mexico shugaban mexico din a jiya laraba da ake kira enrique pedenito ya saka ko kuma ya sake jaddada matsayinsa cewa kasar ba za ta dauki nauyin gina katangar ba lamento y repruebo la decisión de estados unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años lejos de unirnos idan akwai inda wani dan mexico da ke zaman cin rani ya fada cikin matsala yana buƙatar taimako inda za mu kasance kenan wurin da ya kamata ƙasar ta mai da hankali kenan ina baƙin ciki da kuma nuna rashin amincewa da shawarar amurka da ta yanke na ci gaba da gina katanga na shekara da shekaru a maimakon ya haɗa mu sai yake raba mu mexico ba za ta yarda da gina katanga ba Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka Donald Trump yana kira da gudanar da gagarumin bincike a kan zargin da aka yi cewa an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, matakin da ya jaddada matsayin cewar akwai miliyoyin baƙin haure waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba da suka yi zaɓe, abin da ya hana shi samun ƙuri'ar masu wato ƙuri'u masu yawa. Mr. Trump ya wato ya ba da wannan sanarwa jiya laraba a shafinsa na twitter ya ce binciken da zai mai da hankali a kan waɗanda suka yi rajista a jihohi biyu waɗanda doka bata ba su damar yin haka ba da ma waɗanda suka yi rajista amma kuma sun mutu kakakin fadar white house sean spicer ya shaidawa manema labarai cewa binciken ba zai mai da hankali a kan zaben shekara ta 2016 kaɗai ba har ma da waɗansu zargi da aka yi a baya wannan bincike zai tsare darajar zabensu jami'an zaɓe da suka yi fashin baki a kan zaben na da aka yi a ranar 8 ga watan nuwamba sun ce babu wata alamar cewa an yi tufka magudi a zaben ana sararin wayannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc firaministan birtaniya theresa may ta shirin kira da neman sabunta dangantaka ta musamman da amurka a daidai lokaci da birtaniya ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar turai kuma lokaci da shugaba trump ke fara wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban amurka may za ta je philadelphia a yau alhamis gabanin ziyararta a fadar white house gobe juma'a ita ce za ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta gana da trump a washington dc tun lokacin da ya kama aiki an shirya yau alhamis may za ta yi jawabi a wurin taron wakilan republican a majalisa inda jawabin da aka shirya aka riga aka rubuta mata za ta taɓo tarihin daga taka da ta ce tana da tasiri a zamanin yau shugaba trump da mataimakinsa mark pence za su halarci wannan taron na yau alhamis shugabannin biyu sun kudurci aniyar sabunta dangantaka tsakaninsu na ƙasa da ƙasa musamman ma a huskar ciniki. ana ganin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai da ficewar amurka daga yarjejeniyar cinikayya na haɗakar ƙasashe goma sha biyu na transpacific za su haifar da buƙatar ƙulla sabuwar yarjejeniyar cinikayya a ƙasashen duniya baki ɗaya ƙasar turkiya ta ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi tsokaci akan shirin da shugaban amurka donald trump yake yi na kafa yankunan tudun mun tsira a ƙasar syria ministan harkokin wajen turkiya ya faɗi a yau alhamis cewa abu mai muhimmanci shine a jira sakamakon nazarin da mr trump ke ake kyautata zaton wato mr trump zai yi da ake kyautata zaton zai ba da umarni ga ma'aikatar tsaro ta pentagon da ma'aikatar harkokin waje da su gudanar a kan kafa yankunan masu kariya inda fararen hula a syria za su samu kariya a yayin da ake ci gaba da tufka yaƙi a ƙasar. Ƙasar turkiya da take da kan iyaka da Siriya ta daɗe tana kira da a samar da yankuna masu kariya ko kuma yankunan da mutane za su zauna a kare su. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama bai ba wannan shirin goyon baya ba ya ce akwai ƙalubalen da ke tattare da kare waɗannan yankuna ciki har yin amfani da sojojin ƙasa na Amurka ko kuma faɗaɗa tsaro ta sama domin aiwatar da dokar hana jiragen shawagi a wuraren turkiya ta yi ƙoƙarin keɓe waɗansu yankunan siriya ta hanyar hare-haren sama da na ƙasa inda ta kori mayakan isis daga kan iyakarta da siriya labaran duniya kenan kuka gama je. rundunar sojan jamhuriyar nijar ta rataba hannu a kan wata yarjejeniya da rundunar national guard ta jihar indiana nan amurka kamar yadda wakilin sashen hausa sulaiman mana barma ya aiko mana da rahoto a ƙarƙashin wannan yarjejeniya rundunar tsaron national guard ta jihar indiana ta amince domin ba askarawan jamhuriyar niger damar cin amfanin hulɗar da ke tsakaninta da ƙasashe fiye da saba'in wacce tun a 1993 ta bullo da wani shirin musamman domin ƙara ƙarfafawa jami'an tsaron ƙasashen waje hazaƙar aiki janar carter pika shine mataimakin janar ɗin rundunar indiana national guard This partnership is an opportunity for us all to develop a lasting relationship focused on sharing insights while engaging in activities ya ce wannan yarjejeniyar aiki dama ce gare mu mu duka mu karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakaninmu da wasu ƙasashe wacce ta ta'allaka a kan alƙawulan gudanar da ayyukan da za su ƙara wa rundunoninmu ƙarfi a fannin samar da tsaro zaman lafiya ci gaban tattalin arziki da dukkan wasu batutuwan da suka shafi dubarun ayyukan soja kasancewar daga yanzu mun doshi alƙibla guda yana da kyau a sani indiana national guard na na'am da dukkan wata hulɗar da aka girka a kan amana. Know that the Indiana National Guard and the state of Indiana are committed to a relationship built on trust. Hafsan hafsoshin Nijar Janar Sani Garba ya bayyana cewa kulla wani yarjejeniya wani abu ne da ya zo a kan lokacin da ake matukar bukata bisa la'akari da mawuyacin yanayin tsaron da askarawan Nijar ke aiki a cikinsa a sakamakon ayyukan ta'addancin da ya addabi kasashen yankin Sahel da Sahara. ya kuma kara da cewa ba tare da wani bata lokaci ba askarawan nijar da takwarorinsu na jihar indiana za su tsayar da fannoni da tsarin aikin da ke bukatar matakan gaggawa domin shiga aiki ga dangadan a wannan yarjejeniyar aiki da ke amfanar dukkan bangarorin biyu in ji shi ensemble afin d'identifier les axes d'intervention prioritaires de ce partenariat multidimensionnel mutuellement avantageux. Hulɗa a fannin aikin soja tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Amurka wani abu ne da ke da daɗaɗɗen tarihi. To tallafin Amurkar a wannan fanni ya lullunka a 'yan shekarun baya-bayan nan bayan da hukumomin Nijar suka buƙaci gwamnatin Amurka a kan wannan bukata a shekarar 2015 saboda yadda barazanar tsaro ke karuwa a baki ɗayan ƙasashen da ke kewaye da Nijar. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mun gode sale kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaba Donald Trump na Amurka ya fara daukan matakin cika alkawarin da yi a lokacin da ya fara yakin neman zaɓe cewa zai gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico a wani yunkurin hana shigowar bakin haure daga Mexico. Wannan batu ne da shugaban na Amurka ya sha nanatawa a lokacin da yake yakin neman zaɓe. a saboda haka 'yan kwanaki bayan ya ɗare kan ragaman mulki a jiya laraba a ma'aikatar matakan tsaron cikin gida shugaban ya ba da sanarwar gina katanga ba tare da bata lokaci ba da ya ce zai inganta matakan tsaro a ƙasashen biyu ya ce ƙasar da ba ta da katanga a kan iyakarta da wata ƙasa ba ƙasa ba ce a saboda haka daga yau amurka za ta ɗauki ɗawainiya kan iyakokinta Shugaba Trump ya ba da wannan sanarwa mako guda kafin shugaban ƙasar Mexico Enrique Pina Nieto ya kawo ziyara nan Amurka. A yayin da ake ta cacar baki akan furucin shugaban na Amurka cewa ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin gina katangar batun da shugaban Mexico ya yi watsi da ita. Baya ga gina katanga wannan doka ta shugaban ƙasa ta kuma auna bakin haure miliyan goma sha ɗaya da suke zaune a nan Amurka ba bisa ƙa'ida ba. To amma Amanda Frost ta Jami'ar Amurka ta ce ɗaukan wannan mataki ba zai magance matsalar baƙin haure ba. Ta ce babu yadda za a kaucewa wannan matsala. A saboda haka ta ce bata ga amfanin ɓata lokaci da kashe kuɗi akan matakin da ba zai magance matsalar ba. A ce wata a koma gidan jiya. Haka kuma an ba da rahoton cewa shugaba Donald Trump yana nazarin gabatar da wata dokar shugaba da za ta dakatar da barin 'yan gudun hijira daga kasashen iran da libya da syria da somalia da sudan da kuma yaman shigowa nan amurka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai a gyara zama a saurari sai bango ya tsage da zan gabatar. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. har yanzu muna tare da ministan tsaron najeriya general brigadier mansur dan ali wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage idan kuna biye da mu a makon jiya malam sani bala ya yi tambayoyi guda uku to amma a saboda kurewar lokaci minista bai ba shi amsa ba a saboda haka ga ministan tsaro nan general mansur dan ali da amsa. Ah, Eh. kamar kowace hanya da muke sai mun tsaya mun yi la'ari an duba an tabbatar cewa hanyar nan ta yi kiliya ba mu sa son mu sa buɗe hanyoyi da za su zo su zama muna kuma wata fitina don mutanen nan ba za ka iya cewa kamar kuda suke fa yau za ka ga mutum nan sai ka cince shi a nan gobe kuma sai ka ga cewa ya bulla a can akwai kuma hanyoyin da an sassaka musu irin bama-baman nan na ƙasa sosai mun tabbatar duk an din su mun tabbatar cewa kuma security na hanyar ya tabbata mu muna bi ɗaya biyu uku hudu biyar mun ga cewa ba abin da ya faru amin mu ce jama'a so ba kowace hanya ba ne za mu iya ce halin da muke cikin yanzu cewa mun tabbatar cewa komai 100% clear ba mu waɗannan bumabuman na ƙasar da suke boya ƙarƙashin ƙasa mun eh. tabbatar mun cire su mun tabbatar da cewa security na hanya kuma ya yi kyau min mu bude amma halin da muke cikin duk wanda kaji an bude to an tabbatar cewa an ah, ana da ah, tabbacin cewa an eh. tabbacin cewa wuraren nan suna da gwargwadon security da kuma irin waɗannan abubuwa an ciccire su so bai kamata a ce kowace hanya mun zo mun cire ba ah, wai an bude ta lokaci daya ba amma dai ana a kai sai tambayar shi ta biyu yana maganan yau wa tallafi eh, eh. ya faɗa kamar shi abin nan wurin yan gudun hijira haga nan zanne ake kowa cikin uh, gefe ɗaya suke ko kamfa eh. ɗaya suke an ba da kati wannan kuma ka dawo gida har shekara biyu ai kaga tallafi ba za a yi zama iri ɗaya wannan ko riga kun baro gidajen ku kuna cikin kamar kamfa ne ba ka gida wannan kuma ka dawo gidanka ya zama ka dawo gida shekara biyu ai kusan ka zama dan gida kenan wannan kuma maganar tallafi kuma sai dai a dan ana yi ana jefawa a hankali a hankali ba kamar irin wancan wancan kuma kamar ID card ne ake baka a tabbatar cewa kana cikin wannan kam so kana da ID card ka je a ka nuna sai a baka wannan kuma ka dawo gida ka shekara daya in ka ga abu dole dan fara ragewa har ya zo ka zama dan gida na <laughs> sosai to ina ganin yake zama duk da haka duk da wannan dai na san ni ba abin nan dina bane amma dai fahimta dina ne na eh, amfani da shi nake masa bayani eh wato kamar da yadda kai ah, ah, bayani a farko ba don bisa tambaya tashi kuma akwai alaman cewa yana zargin cewa an zo da kayayyakin kamar ba a raba ne sai a ba mutum ɗaya biyu uku sauran a yi gaba da su <laughs> eh, eh. Eh, Yawwa, yawa to ɗaya tambayar shi fa game da batun rakiyar nan maganar rakiya ta ashe shi da nake magana man shi da nake magana bude hanyoyi rakiya din kuma da da muke yi din kamar yadda ce ana zama a kwana gari ko a ce kaza ya danganta da kuma situation na shi security in kamar an ba da report cewa akwai abubuwa akan hanya ai kaga dole sai mun tsaya mun clearing ba za mu je kawai mu fada ciki ba shi maganan irin ambush da patrol na wanda ko yaushe ana iya samun mutum ɗaya ma ko biyu sai su hana mutum ɗari tafiya in suka samu wani wuri suka boya to irin wannan ne ba a so sai an tabbatar cewa uh, uh, titi ko kuma hanyar da za a bi an riga an kilarin dinta ba irin waɗannan uh, matakan abin an bi matakan tsaro kilarin din wuraren completely an samu cewa security ya daidai shi yasa ake samu wannan tsaiko din to malami na ya gamsu ba to malami na gaba bismillah wa alaikum wa alaikum salam Okay. Sunana Muhammad Tahiru, Sharif, Sharif Muhammad Tahiru a Sikira, mai manja. Um, tambaya ta shi ne, ina tambaya ne akan yadda aka ce sojoji sun gama da fadan sambisa, an riga an kirarin sambisa. Wato ma'ana tambaya ta shi ne, yanzu aka na nufin cikin jejin nan babu komai. <laughs> Shi da farkon tambaya ta, na biyu kuma shi ne, an ce yaran na yanzu ka fi gasantar waza a cikin mutane yaya wani irin shawara ne wanda ake bawa talakawar cewa yadda za a yi faɗa da wannan yadda za a yi a gane yadda yaran suke inda suke da sauransu shi wancan tambaya ta guda biyu. to minista gare ka. alhamdulillah um, kamar yadda ya faɗa yake cewa wai ayin kilarin sambisa ba ce komai ba babban abun da zai yi mutane za su fahimta. Eh. a dama akwai kam kam kam kamar a ce nan eh, sansani ɗaya sansani biyu sansani uku wanda suke taruwa waɗannan abubuwan su ne muke cewa mai kiliyarin kiliyarin kuma da sense irin cewa na ce muku kamar yana da ah, wannan operation ya fara tun ba wata shida da suka wuce na shiga dajin da sandi sannan eh. a lokacin da aka fara ruwa ya zo ya muna tsaiko to yanzu da allah ya taimake mu lokacin ruwa ya wuce muka sa su air force suka bi wurin suka yi adan aka gaggano su aka yi makin ɗinsu kamar abin da muke ce ma eh, irin in za a je yaƙi a yi a rijistarin dinsu. Wato a gano ainihin inda suke. ainihin wurin da yawa identifying ko a gano. Eh. Waɗanda muka gano din aka samu fa suka je suka yi bambin bambin ɗinsu su kuma ami na ƙasa suka je shi yasa abun duk haɗe yake akwai 'yan intelligence akwai kuma su 'yan hunters din nan da ake faɗa wanda suke ba mu intelligence suke muke amfani da shi ko da ka duba ta sama yawwa maharba ko da ka duba ta sama ba za ka iya sani daidai ko abin nan ba shi yasa ake bi da su bayan an jefa bama baman kuma su bayan masu tafiya ta ƙasa su kuma su bi a je a kilanin waɗannan wurare so waɗannan wuraren nan ne muka samu muka kilanin amma kai ku manta kwanan baya ma na je chadi a kan cewa su ma waɗannan ƙasashen da muke haɗaka na sojoji da su su ma su yi irin waɗannan abubuwa na ƙasashensu saboda ba da ta aka tarwatsa su za su iya kokomawa gefe-gefen ƙasashenmu ƙasanmu su je kuma daga can suna kawo mana hari hmm. to mun shiri a yi shiri su ma za su yi irin namu ɗin nan ba da daɗewa ba ta haka za a cewa duk wanda muka samu suka samu su ma a wuraren su su ma su gama da su din halin da muke yanzu ce muke cewa dajin zambisa babban daji ne so kilarin da wanda da inda concentration yake inda suke an tabbatar cewa sun group ko sun yi eh, sansani to waɗannan kan an gama da su ana iya cewa kamar an gama da babban headquarters da ke cikin zambisa ya ki zafi laifin wanzu kam zero din kenan shine wanda ake faɗa shi aikin soja dama ba wai cewa za a mutum ɗaya ɗaya bane akwai ko ina akwai sansani sansani kamar yadda muke da brigade da battalion da komi haka su ma suka kakkafa sansanin su haka to irin waɗannan sansanin ne da kuma inda suke buya su ne muka samu muka rugurguza to game da ɗaya tambaya ta safa ɗayan shi eh, yana kan maganan zancen yanda idan aka aka fatattake su suka shiga cikin ya mhm. shawaran da muke bada ta nan akwai masu angwanyi waɗanda halin da can da muna ƙanana ko muna yara mun san cewa duk wani sabon mutum ya shigo gari masu anguwa da hakimai sun sani so muna son a dawo da irin wannan al'amuran wannan ƙananan ƙauyuka da cewa kun ga sabon mutum to ku bincike shi daga na yake me ya sana'an shi me ya zo yi haka za ku iya nuna cewa kun za ku san cewa gashi Wanin daban ne ko kuma ga abin da zo da shi kuma ciki a yi sauri a gaya mu jami'an tsaro sai su su ma su shigo ciki su san abin da ya kawo mutum ko kuma abin da ya zo yi ina jin shawarar da zan bada kenan kuma ta haka muke son duk eh, jihohi ma za mu ba su shawarwari za a hadu a yi eh, masabaka a nuna musu ta hanyoyin da za a yi irin identifying waɗannan amma kar a manta da cewa su hakimai su jama'a su ne kawai za su iya yi mana wannan aiki tunda ba za mu ce kowane ƙauye ba ma soja ko jami'an tsaro a tare da su amma su za su fara daga nan sun gano suka ga jami'an tsaro jami'an tsaro su kuma sai su shigo ciki sai su gyara al'amura wato a takaice dai aikin nan na tabbatar da tsaro ba gwamnati ko kuma jami'an tsaro kaɗai ba ne kowa yana da guduma da zai bayar kowa kuma wannan alhaki yara ta yawoyin shi kenan haka ne jajin mai to mai tambaya ka gamsu da amsar ko Hassan Sabiya. Ma sauraro abinda da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Ministan tsaro Birgediya General Mansur Dan Ali zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ta ne dangane da cece kucen da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suke yi a kan shugaba Muhammadu Buhari. Saboda bai kori sakataren gwamnatinsa ba, Baba Cir David Lawan, a kan zargin da ake yi masa na yin almandahana da kudaden cire ciyawa a sansanin 'yan gudun hijira. Ya kamata 'yan majalisar dattawan Najeriya su umarci shugabansu, Sanata Bukola Saraki, a kan zargin da ake yi masa na ƙin bayyana dukiyarsa. dama hausawa sun ce laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani allah ya taimake mu amin wasiƙa ta gaba kuma cewa ta assalamu alaikum voa hausa muna yabawa kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira international committee of the red cross akan ta na haɗa wasu 'ya'ya da iyayensu a maiduguri bayan share shekaru biyu ba sa tare da fatan za su yi ƙoƙarin su gano sauran dubban 'ya'yan da har yanzu ba su san inda iyayensu suke ba Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malaman makaranta ya wuri. Daga nan kuma sai wasiƙa Isa Lawan Girgin ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron gwamnonin Arewa da sarakunan Arewa da ya gudana a garin Kaduna kan matsalar tsaro kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Usain Dango ta karasuwa jihar Yobe. ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama na nuna farin ciki na akan yunkurin wasu ƙwararru a fannin noma na cewa kafin nan da shekaru goma sha biyar sai sun bunƙasa yankin afirka da kayan abinci kala-kala gaskiya wannan labarin yana da daɗin ji sosai da fatan gwamnatocin ƙasashen naku za su tallafa muku da kayan noma na zamani. wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga mutum wakil gambo doko ya ce to bakin haure mazauna ƙasar amurka ba bisa ƙa'ida ba ya kamata ku yi wa kanku gyaɗar dogo ku gaggauta dawowa ƙasashenku na ainihi tun kafin guguwar donald trump ta fara biyowa ta kanku ta hanyar ta ku zuwa ƙasashen ku domin an ce tsira da mutunci ya fi tsira da dukiya. To wannan kuma shi ne ya kawo mu ga takaitattun labarai kafin mu sallama. hannayen jari a kasuwannin duniya ya cira a yau alhamis kwana guda bayan da alkaluma suka nuna hannayen jarin kamfanonin wato dow jones da kuma S&P sun yi tashin gurin zaɓi. a japan hannayen jarin kamfanin nikahi ya tashi da kashi 1.8 cikin 100 a yau alhamis a yayin da hannayen jarin kamfanin hang seng na hong kong ya tashi da kusan kashi 1.4 cikin 100 hannayen jari a kasuwanni a london da frankfurt su kuma sun tashi a yau alhamis kamfanin na dau da ya shahara a wurin fidda alƙaluma hannun jari a nan amurka ya samu 20,000 a karo na farko jiya laraba kuma ya, samu ya kai kashi wato tara da digo biyar cikin ɗari tun da trump ya lashe zaben shugaban ƙasa a farko farkon watan nuwamba masu zuba jari suna samun ƙwarin gwiwa bisa alkawari da trump ya yi na cewar zai soke waɗansu dokoki kuma ya rage haraji sautari 'yan kasuwa suna kokawa ne akan yawan haraji da dokoki da ke hana su samun riba shugaban amurka donald trump a jiya laraba ya bada umarnin cewa a gina katanga akan iyakar kudancin kasar da mexico don hana kwararren bakin haure trump ya sanya hannu akan umarni kan bakin haure a lokacin da ya kai ziyara a ma'aikatan tsaron cikin gida hukumar tarayya da take da alhakin kare iyakokin amurka trump ya shaidawa tashar talabijin abc news cewa nan da watanni za a fara gina katangar to a gaishe ka Ma sauraro haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu damu domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za mu so mu ji ra'ayinku a kan irin darasin da aka koya daga al'amarin ƙasar Gambia wato zaben da aka yi wanda da farko shugaban ya yarda ya sha kaye daga baya kuma ya dage akan cewa bai ci zaɓe ba to amma a kan cewa an tafka maguɗi to amma sai ga shi allah ya sa shi ya fice ya bar ƙasan kuma shugaban da aka zaɓa ya koma gambiya to amma a halin yanzu muna fatar a kasance lafiya kuma a dakaci shirin yau da gobe